الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tabbata da tabbata Allah salatu ya ce ci da amincin zuwa tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci da karatun littafiya masailul jahiliya allah khalafa fiha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ahlal jahiliya Nan ga al-khamisatu ya gutu ci anna min akbari kawaidihim hmm? mini ka'ida wance kwayan hmm? ya jahiliya jo alizu tiraru bil aksar ya zashe ela ela pie da idokun wa juna bihi a ce luji hujja ala sihati shay'i tin yanda ta tabu wa yastajilluna ala butlani shay'i ana mai laji hujja ce yanda ci gyanan ko yanda ci juyo na ya gurbati a ga wuce a jaga wa qillati ahli zai ji mai jiyan wuce nan za wuce yi zabe gi fa atahum bi zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ci gaya the opposite yan atigagen da duk da zalika wa magana ke shi gairi maudu'in min alqur'ani dan da na nabi da a ya mini ya alqur'ani wannan asadisa ya gutu yi ci alitijaji bil mutakaddimina yana ladi jare zai shi zonin ka kauli ala ke ba sa kullu na daga ma ba balul ni ula kiwa ga yace ne shi na sai ba sa kullu sun daga ma samina bi za fi ina al-awwali wa ga yi ne ban da kun da kai ne shi zanabo asabi'a ya guto ta ci al lalibi bi ya e, e, e, yi la jiwu jajjaman hujja utu kuwa fil afham aya kagboye fahimta wala amal be kagboye tuji wa fil mulki zaunci maje mulki wal mali gan da dukiye wal jai gan da matsayi Allah zalika bi qawli sakwata gannan yaya ya ba no jiga wala kadi maka fi ma in makkannahum fihi ye ya kagbo ko ma ko ta yanayi ya kan matashi wani wa kawai ba no jigan wa kanu min qabl yastafihu na ala allazina kafaru yahudin na ja fi fa'ile na a sai ji to fari fi kafiri ji mana da ya jibuta a na ya tiya na bindoci da bana a na ya karshe je na aga anabi wuce tun ya ga yi ma na jiba maga yi ma na jiba ya gwe gani ga anabi wuce falan ma ja akun ma arafu kaku ne na tuɓe na bibiya na kafaru biya ji kafirci wa kaule ba na kuma latu ne gagan ya na hu kama ya na abu na akun a ɗuwe kemina ɗuwe jajiye na a samina ya kuta ta ce alif kidlala la butlani shai ajin a ga ene laji hujje ce yanda tijja nono bi annahu lam yatba'u illa du'afa aga zai lami tune za ku kuto ci shi ka kaule ke ba su kun la suna gan anu'minu laka wa tab'aka al inda yi ga imani da ji ba kuto ci ya zaba zuma shi ya za wa ji wa shi wa kaule ba nu ji gan awu layi manna Allah wa min bainina ji ga ko ji ni mai a wuci jin alfurma ya takani bo faradallahu bi alaysa allah bi a'lamu bi shakirin ashan da so da ilimi ga zai ya je buya so ko atafi'a ya gutu ani ci alaysa da bi fasaqatil ulama da na je da sayana ayi fasiki je manji wal ubad da zai je jibuta ta ce jari ce wannan fa'ata bi na bi ci biya ba na nasa kun lati ga yayi wallazi na amanu ya na ja imani jina inna kasiran min al ahbari dokun don goye ya gashi ni ne zai shi min al'ahbari ya zai shi manya di shi pastor kenan ko wan ruhban ne zai ji buta fi tsakanin abu ne da ya kulu na amwalan nasi ya ji dukiyar za an ji shi bilbatil da gamane wa ya suddu na an sabi lilla a mai lakikan ladan da kwayar tsoci wa bi kaulihi la tagulu fi dinikum e ga biya ka tuna addini yabo غير الحق na ji gaskiya na ma wala tattabi ahwa qaumin e ga la mutu e tuye ga jama'an na ji kadi dallu ji min qablu kami lokacin na ma wadallu wa adallu kasira tarawi wa wadallu an sawa istabil amma bi ke koyan boro lugwa ma gujabu man ga alhamisa ya gutunci anna min akbari kawaidihim en mine kaida wuce kwana za jahiliya je lazanin aliga tiraru bil asar ena ena tele kiyo idoku azu wa ya tajuna bi ala sihati shay a ce lanna la ta hujja ga yan hadi kiyo ya wuce haje ma ta zu wa yastabilu na la butlani shay bi gurbatihi ana ma aja ki aji hujja su ko ce ja eh, eh ja a ga wucin waruyo wa qillat ali ko a zai lami ne jeji fa ta da didde zalika wanci bi a gangani bi opposite ne ga wucin ko wa bi a fi gairi maudi min alquran na be da da na jawji da na ni amini ya alqur'ani wannan ko a mamudu shukuri al'alusi sai ci guni ujun gafara shirayen masali jahiliya no jina ga sakuwan latunan na falaula kana min alquruni min qablikum uli baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wa tabaa alladhina zalamu ma utlifu fi wa kanu mujrimin kagoyi jama'a da ya gina ne bai kiya a cikin ce gaskiya e mini zakamane sa ko jana ka gogali ani na ba no ne ko e e na ne yake ga dana ya ni zai ji zalunci na amitu ba na na zalunci ji na a shafe criminal shi no le za je gige ga ga don zai ji bi rayuwa an ibi ankali hankali wanja amma ba wunin nga ojiga na ko unjiga ebo ne za shi dokun ani na it mean ya wuce a in tuti aksara man fil ardi yidullu ka an sabilillah ga mi tudo kunu ne ke tiye kin bona a ga mi ke ko so ko luwa wa qalilun min ibadiy shakur da yi je bo ya so ko ne za deji wa ma wajadna li aktsari min ahad lokacin mun zan ya dikiya a sha alikawaliya e eh, bogo yanda yi gaskiya da wuji gaskiya yi wuji ya zaji dokun da ya zaji dokun ayi ngai lafiya ene lafiya ne kiyo ki so ko gan ki a ne bi gan ko mun gane ale gbani rike man ne ga laifu bunu sadi ne eh hmm? wasu nu amma ngole laifu bunu sadi presently wa ga litafi ne da na wato litafi laisu da nana inda ba mutum malawa ga laisu jiki a wujin eh? manya ya eh? amma mai shi ya ji shi na bere kete a kata karaji mutum malawa ga jiki eh? a ataba ubuwa tashi muhammad ibn ishaq sahibul magazi na ka littafin almagazi alkabir nan ba ni wa dai magazi ya mai saka fadiya ngole magazi ya mai saka nga mai sha mu lawo ti di tazi bo ci samara zo ji di tanki da nojo a ce yi wani daga kiyo tirayen ibn ishaq imam malik ba ni wanda ya ilimi ka bayani wani littafin na tasirin rijo a cikin imam malik wanda yi mike ce ba ni nan ki littafin muwata to Hussein shi da na kata kada ga rikice shi ejin mawaɗi ake kuma ni da na kata kada shi ma mawaɗi Abdul Hussein Sharafuddin limun sauyi shi da na akata kada ga rikice shi kiba mawaɗi ejin shi ko laji ganewa Abu nuwai ma alfadu ibn dukai man bidi din yo ciwo ne manyan sunna bi hadisi shi litafi sai kitabu salati kawai al-humaidi al kuro amma litafi fi humaidi na tare gba ne gba kawai musnad ya al a shi usul sunna an ji an dona eh abdulaziz ibn yahya abdulaziz kitani fi alhaida ya bu wazo har da ibn ismail kirmani hafizu bidi jimi ni folowa imam ahmad bin hanbali jimu a mari ta fi nuka na yi nike ta al-masailu ni imam ahmad ibn hanbal to masailu wato wuce ganci zugu a cike ibanu ni bina a dai ku yando ci daga masailu da a ta ji kiyo a sakali ta ta yi jima'a sallar filitika da ya har ibn ismail kirmani daga magumi ibn huzaima ibn kuzaima sako saga da to maza ba ibn kuzaima ne ga kuzaimiya nan ba ne ilimi gene yukanan amma ni ta fi na wasu ta ba ne guba kawai kitabu tauhidi ibn kuzaima muje wasu rawu popular da imamu ali tauhidi yan me kiyan wanda ya sayi ibn kuzaima ka sayi ibn kuzaima ma zuma gwabe da aliyu masu ta ta shigo mustapha al'azami ci jiki wace ta kikiyo imamul barbahari zamani barbarun da mini man koyi nusa da mini nusa yi sun da jo amma ni ta na ta jo kawai na ni ke tin ga mai sharu sun da tin ko la ji gane wuce mallahu ga yabo na litafin ni zanna ko ko litafin bubu ko ko da litafin ne mutuna ke lera na wuce lalahu ga zawun junta gimba ebone eh, maza mbe tike ci ndi kalita fi bere kete na mutla la go la onji kyo la onji ta ba ubwa un pe ya ki uko no le ko e yiri na nga kiyo nga mushiriki je za jahiliya ja fe di kiyo e la ya so? yi doku e, e, ya doku ya bugo yi ta gaskiya ta gaskiya ba nga ta ga wa ga di ne mishan jage mane bane mishan doku ga musulmi ko nga ya cinga ga gawon hankali wa ga yan bidiya ja su ta ba wai buna jiki a dokun gan alusun naji nga ya cinga ga bu wa ga gina alijan naji a jiki wa ga gina wa ga gini naji a ga ta ba wai buna na dokun ga gini naji e bugo kujin dokun dokun a la jiki ngwe la ji kiyasa wa ji dede be won ji ya ngwe la ya kiyasa kan da ci mai zaki shi shin wagu su masalin sha za mu a asun ta ake buyi gubo eh wuje ke le ga he ngongo le zai duk kuna haji e bugu alayya zai gina ga kiyo aga ta ce ba ubo eh, eh sai ne wai labi tunai shi zuzu wa fil asli bil ijma'i fa lam sa'adatun kama fi shuzuz al qawli naw'un min al khatar e bon e yiri na wai confuse zan wuce shi ke tena rajuja ja musunci bana eh, eh. zai doku na dana bugu ga ga gaskiyo kun ji dai ga nga za deji nga za deji ga da ne kun da za kama ga ji za deji ga bete gaskiya bu ya eh, bugu wa da mu tiki wa da mu sala sha zun ci kun ji nan mun ji nan ga ni zana alayka bi tariqil haqqi wala tasawi lati salikin wa iyyaka wa tariqil batili wala tagtar bi kasratil halikin ko ji ne ko kwai ji gane ko ga sadisa ya mutu a baci ya mutu a yi ce amin aliti jaji bilmu ta kaddimi na yana ya laji hujja ne rijo zai shi zonin in hmm, la ilaha illallah yana laji hujja ne kiyo zai shi zonin ka kauli ke ba na hutu kakon latin daga fama balil kurunil ula kiwa ga ya ciyan karnu na ji a shi zani na bu hmm? yau a ga yakin karnu shi shigo a ga masani na bi haza yi wa gairi na na fi aba inal awwalin daga bayan yanin dakon da kwashi a tafi gwani ba wale na damini yana irajahili a je jamfani da yinin wujin adalagwa su dalili ga waza wale yan nana magana su kun sakwa wuce sallo ya tun anan musa tvegan ba kala famar rabu kuma ya musa firaunin ga musa da haru ne zai so ce kala rabu na lazi ya akwa kula shi halkawu sun mahada na so ya ci gaya allah suna litan doroji mu ba nan kala fama balul kurunil ula na ta kiwa gan etiya karnu ya e mafari ban dakon dakon dakon dakon dakon ne shi zo a tilamitu addini wannan nan to a gaci abu wani da dakon dakon ladi hujja kala ilmu a inda rabi fi kitabi la yadillu rabi wa la yansa na ilimi adaba sai ci yambu na sai ci miya jawu ma bata nan allazi ja'ala lakum al da ma da wasala lakum wa saraka lakum fiha subula e sunakin tati ciyawo ce ko jijjin dabba ta tuno jijjin fuga gobe nan wa anzala minas sama'i ma fa akhraja bi minas biya zuwa jan min nabatin shatta kulu war'a na na'amakum wale biyu daga sama wacce yan yanki yi cin yi da ya yi ya mai kan dabba ya shi sai ji fe ga yati anan musa ga fallan ma ja'ahu musa bi ayati na bayyinatin qalu ma za ila siru muftara wa ma samina bi hadha fi aba ila al-awwali anan musa mun da ba jama'a firawuna yanda to firawuna to karu ne da sauransu kafuna nan musa bai ya bi aya ji bayani ji nan kalu a ga ma za illa sirrin muftara a ga sirri nan wa ma na biya za fiya ya bayan al'awali fi mawa gari ne ban da kun da kun joliya ne gan da kun da kun ya tuyi gwala su hmm. wa kala musa alim musa gar rabiya lau bi man ja bil huda min indihi sai ci bi ke jayili ne zanin gabi bi bawi daga tu wani wa man takun lawaqibatu dar ya fi lu zalimu a zalimi jaydi rabwa sai ce latin ya gan wala kad arsalna nuhan ila qawmi fa qala ya qawmi budullah ma lakum min ilahin ghayru fa la tattaqun sai ce anan mu anabi wudu anabi nuwa ne tun da ba jama'a jama'a ya jama'a ne ya ta sai ce hadi zai jibu ta bi gaskiya sai Allah bugi da ke da sunan sai ce fa qala al mala'u allazina kafaru min qawmi eza ko eza an cikon cikon na jihadi kafiri ta ci ma gwaci kamin jama'a anabi nuwu jorin a ga ma ha zai la basharun mislukun zanna sai sai zan yi da shi e. yuridu an yatafaddala alaykum ga wula mini wulu da falu ta tebo walau malaikatan in ga ba su ko na watun zabe shi ba abu ne cewa ga yili ba wuna wuji wani ta su ko a tuta malaika su ko a cikin daga sama bo e bago ma biya zafiya ba inal awwali yiwuwa ga yi dinan da ban da ba zanne fiya sai zanne ba ta yi lazu da bai yi fata rabba su biyu hatta hi ne fiye cin lamaru da kagun shi tiya nan egan da kun da kwaje alagwa sun ace ba wa ne mu mudu ce yore da ya tuci ne biya ne yore وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم in هذا إن هذا لشيء يراد ما سمينا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق إلا فيد دا زميني أبو عشيك يغاجي في الوي يا كل جي لو يسو كتير ني واني لو يسو ما كيري تيوني ني وغا غا غبي كتير نجينا ما سمينا بهذا في الملة الآخرة ka lokacin na shi jogo gali ani na yiwo ga irin na liya ga za la kuta ya lugwa na fiya de wunde tsan na tsabi nole aga jiwulo cuya ade agoba wuna tuci ibe bai hmm? na nan ke ladi ujo awe ga irin ne ban da kun da kwashi ba alali mai ne hujja ne alkurani bai na ta zuwa ta ce fahimta ya salafu jo ko e la hankali ko tuye gba shi ya waya akpa sun taya na sun ya alkur'anu gangani bai sunne wa maga aji hujja hadis na ya ta zuwa ne laji hujja wa mawaje aje mu bainan nusus wani yau lagos sun na sami kawai wọn alhaji kiyayen wọn alala bayani ya gaciya a ji ne ga fami sun kwata ogun ku bayani a ciyo ba ma lami tun mu tasha biyu ma ba ma lazi da fi kulubim zai gun fata biyu na ma tasha ba minu figa alfitna wa figa ta'wili e bugo ilimi ngai wa ke ba wuye be dalili wi al ilmu ma'rifatul huda bi dalilihi ma za ka wa taqlidu mustawiyani ilimi wa ke ba wuye ran be dalili wuji wa ce mi tuza ena ẹlòdì hújà mílíọ̀nù ẹ̀nà ẹlòdì hújà mẹ́pa ẹ̀ ẹlòdì ebe na ẹza ẹ̀ máa ndu one dínà ó ti láwùjọ ní ìwọ̀n náà àwọn ti ilu náà ewu. gájú dédé àwùjọ sí yo. wọn o iha yóò yo. dìrà jù yó ǹjọ ìhà anátù o ǹjọ owó kànchì yó ǹjọ jẹun pàmòbìnrin kó kẹ́yìn làgẹ́ sùn tàtí nke daza dàzẹ̀ tàtí amma yana gan dakon da kwai ji hujja ko wajen gane ko ko ya ganin nan daidaita a asabi a ko sai ku a abaci alistin dalibi komi to kuwa filafam a da alaji hujja ya jama'an doci na shi alakagbo ya fahimta wala tu wa fil mulki be mulki wal mali be dukiye wal jayi gangani be matsayi faradallahu zalika bi kawli su kwace gandan ya ma'ana sa kwa gandan ya tsan a don jigan wala kad makanna um fi ma in makanna kun fi ya kagbon la ya za mun ci ji ye ne la to kagba ya yin dole ka ku na maza mun ci ba so kwa da sun gole so kwa jalaka to ko la tun daga wa kanu min qablu yastafihuna ala alladhina kafaru a sai ka ni lokacin gbanin nana ko hmm. àfẹ́jì kí o àfẹ́jì istiftahu yàzí na yàzí ìjà ájì káfíríkì náà àfẹ́gẹ̀ yahudi àfẹ́gẹ̀ mùsùlùmí àfẹ́gẹ̀ a àfẹ́gẹ̀ àsọ̀kọ́ àtàn àníbí lóti bi àníbí lóti gábí ẹgá jí máa nìmọ́dé falan ma ja'u ma arafu kafaru bihi yana e a pe ogun yi daidai ne wuce dai yare suka aji kafirci sai jin ga yarifuna kama a ɗuye da ke mina ɗaki nan gyaje nan kin wani gama ba abun nabu ya zai dabo na ide fahimta a maje kago a maje mulki a maje dabara nuwa ji na ko a ce lagaza wuce ji hujja ta a jiki a yan a ta alami tuba wunan tuci bai ya gangani da yi na kware to ci fe la labari be be ti amina alumma na jujan alkanan fala ma ra'au fala ma ra'au aridan mustaqbila mu qalu hadha aridun mumtiruna bal wa mastajaltum bi rikum fi azabun alim ka kuna be ne ga sama lashi ga he hen sama lashi bi an da ne ya ga ile abe jiki ile abe duyayi nan mun ga bal wa mastajaltum bi sai ne ya to jiye shiga sakulu biya na ngai biya da wani e ya ciyo na azaba su ko da na ki da miru kulla shi bi amri rabbi an gai doro ji lalace gai doro ka alaka domin ya ce ci fa asbahu la yura illa masakinukum abici ba ta be na yana sai kiyo sai da shi kazalika najzil qaumal mujrimin a ci ga sakwajin ga krimina ran biya zalimi shi ba wala kad kun fi ma in kun fi nole kemina ya kagwe ne da ana ko za wani daji jin halaka a cikin sa koya ya kan zo waje an na lau musamman wa abu sauran wa asida yi ci ma laya na ewu a mai ne bai a mai da yin bana gaji lura na ba ma a gina an musamman wala abu sauran wala da tu min shi amma ga wale ewuwa bai bayani ayi bai tunani ayi bai yagbani hukun kiyayen doro daga azaba kowa if kanu ya ji hadu da bi ayatin lahi kaku na fe jiji hudu a fe nye ayan cece a cuta ga manana wa haka bihin ma Kano biyar ta zuwa ina hmm. ma sai da ake samu na suku hmm. ma ji faruwa e ya ya bugo mi wai mi pai mi wagan, mi lebaye mi pa ewo i'm a very good thinker i'm sensitive in do ojiji i'm expert in this ngo diga na ko mi kuka fiti. mi weye kaza yan na benyo wa ku kiya waya kaga wallahi mutuba wa nabi muhammadu ana sai da idan na ne ta kanu wani amma la mutuba wa na sokwa janaka ya abula la ilma ariye abula la ilma ari yi gani ga jahizu shi gangani bai ngoli alaikum salam da yi waye da yi iyaka min ya kabiru ya askiya ul alam shiga ba za mu ci shi amma na ba wa ne bi nabi muhammadu dan bobe ya na su kuma aje ti shegi imagine izali izaye bunci amma kawun gai gado bule ta gbarin nan gado na shi su da shi ka ce ji ko cikin yin waɗe. Kiwa ne da wani. da yin yi a kan wani oge ya zai dabo min ne zamu ci yo inda ci ba ta takada takada ji ɗin wasu a zahizi ce ba katuwa tu ba abu na littafi na jujjenu wa gbazo wanda bayan zashi wa gbazo un fake lokaci ko mai ba zai je kuli tafi ne ngan wa sai jigajiya ya bude aka da da mu ci shagon fi jike su ba katu ba na mu jiyan na kambe ne wannan suku na la ni tuba wa na bi muhammadu anan waje lo litafi ya fi rabi tarajim ya ga lo tarjimu e butu kuti bubi e wa no ne yan na dikiya yan na kuta da china da germany da japan da america da harvard sai da yi shi na nga yi yawu da ẹ̀dà amma na ala mutu ba wa nabi muhammadu wani yayin wannan eh, uji amfani a nke kowa ji ganewa a yahudi shi a gan a filipin da ga tun gan a nabi sallallahu alaihi wasallam a maju tutu mai tafiyan ko aja fe gan yahudi aja fe gan mushriki gan tun a nabi sakwaru ututu iga mishin da alaji wuce ce ka ga kaga yaji imani ama amma na ma da ma harafu ka eh, na so kiwo gangan su wani kaku ne wuce da biya na sukun ga anabi muhammadu e bwa sadda da nan vuwan ya anabi na daga balarabe ibu da maji tacin abuda kafaru bi abi kafirci ga anabi wuce no diga na ko a shakan wete be lagi ga yabalu da ilimi na a wunje ilimi amma ya tuyan gbantutu wanda ya ilimi amma girman kai tutu wagi wanda ya ilimi amma zai ji lagasiya zai ji lagaskiya ci yana wanda ta ci abu da wuce kan wani jiki yana wuce wani gwa wuce a jiki wuce a gi allazi na ata yana mulki ta ba ya rufu na kama ya rufu abu na wa yana fari kan milhum na yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamuna alaikum assalam a sanuwar lafiya kan allazina atainahumul kitaba da jala litafi ne yarifuna kama yarifuna na to ya bi muhammadu yi le ko be kem na ba wa yi ne kem na be gashi ne wa inna fariqan min la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma da ida ta ci ba ga gaskiya so so mu bi alhaqu min rabbika fala takunanna min al gaskiya daga ba ya ce bu sai biyo ga sai da mini ya zai je ji shekano nomun wọ́n gẹ̀rẹ́ lára wọn yẹn òun mọ́lá mi túbà wá ńlá yẹ ti ṣe èyí ẹ làmọ́ra wọn yẹn òun mọ́dé ìlì mi sọ̀kọ́ tí wíyà bà wù chágbá sun mùsùlùmí bẹ̀ sún nẹ sannan ga ajiye zawun ci ko nan waje al'umma kamar amfanin wale ko ya bugo unwe kawai yi e ma calculation ji kawai lafuta mi dai basira bi observation bi analysis mijistin ba tuwo muna kuta nga malai mu te miya be mai sunna ji aja ga alul bidai utu zaka wala mi utu zaka en bidiya ji so ko ji yenwa ya zan wuci ji amma un de tsarki ma'ana uliya ma'ana ban nuna mutu ba wa na biya nan e bugo e wo wuci ji jiki an ci ji amfani so iga ka tu giba abun nan wallahu a'lam والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك